sunana yakubu babba eh, wannan matakin da suka ɗauka na ga kawai sanya hanzari abin da ba ya shi tun da ba sai an zo karshen mulki zannan za a zo a ce za a tsige gwamna su duba yanayin da muke ciki a adama ga rashin tsaro ga wannan dokan ta ɓaci so duk yadda za ya kamata ne a zanna lafiya har ƙarshen wannan gwamnati eh, wata nawa ya rage mata kuma ga wannan abubuwan da ke kawo eh, ana ta ga jam'iyyar pdp ne su majalisa pdp ne shi gwamna apc nan to duk yadda kai baya da za ka hana zargin cewa wannan bita da kulli ne ake